Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa a ki ka ba da tambaya Sunana Abdulkarim shugaban rundunar adalci ta Najeriya Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly uh, Sakatare General na Christian Solidarity Forum. Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakan irin na 'yan sanda na Abuja. Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaba kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward. Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT. Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa minista sadarwa da ta Isa Ali Ibrahim Fantani. Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya a ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ko a shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare hakkokin bil'adama yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja. inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Biyo bayan ƙwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su a Nambra inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan. Al'amarin nan gaskiya babu daɗi. To kafin mu je can an gane mutane a anan Onitsha, kwanan aka gane a Gombe, don ga wanda aka gane a lagos to kafin mu je da nisa dai matsayin 'yan sanda a wannan al'amarin kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a ɗauke maka mafi yawan laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu ripoto a kano akwai anguwa musamman yara kamar garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwanawa ba a sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su sayar in wanke gilashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarinsu sace-sace da aka yi aka gane su a onitsha nan ya kawo ishu babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka a kai ba wai ɗauke yaran nan ba ne in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana ɗauke yara kullum ana kan ɗaukewa 90% of complaint ɗin ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya ɓace zai ce to Allah ya bayyana shi a yi addu'a mai ya koma gida inda ya fito mai ya tafi dandi ba a damuwa major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an ɗauka su an yi converting ɗinsu shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah kano state government ta yi fasin doka death sentence duk wanda aka kama ya yi kidnapping to mu 'yan sanda mu masu tilasta doka ne dokokin kula da yara a ƙasan gaskiya babu sosai akwai child right act da muke da shi ina ji a nigeria kila states guda bakwai ne ko takwas suka yi adoptin abin inda zai kula da yaro har ya kai shekara sha takwas ya zama mutumin kansa ya yi tunani ya yi shawara da zai da kansa sace-sace da muke da shi akwai daban-daban akwai sace-sace na biyan kuɗi ransom akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda, ba su haifuwa misali wanda za mu yi yanzu dinnan akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi shi ɗin makwanan da mun samu su daga katsina aka ɗiba su an jan sayar da su a burkina faso ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan 'yan sanda ɗin. da abdulkarim da yabo shugaban rundunar adalci ta najeriya eh, me za ka ci kan wannan sace yara da ake musamman ma yara tara da aka sace na kan To, wannan al'amari gani mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tatsi ne, ba bakon al'amari ba ne a gudina. Kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo mai tsine iba i bayyana a Kano. ina cikin hukuma ta raya birane an zo wanda ƙorafe-ƙorafe ga irin abin da yake ciki ina cin iyaka na filayen gwamnati har ina haɗa da gidan mutane har ina mai da matan mutane matansa kuma tara mutane ba sun daga inda suke ba a dubbannance dubbannan yara ijiye musu da kwakwalensu a gaban kowa suka yarda cewa shi malamin nasu ya fi ubansu kuma aka kasance aka amfani da ni aka kawo min kwake na saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana iyayen kakana aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu mu kuma hukumance mu muke yin dokoki ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba ko a filin waye ko waye mai filin na zo da wannan magana aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin malam Muhammad Ino Dutse mu riga Allah ya gafarta masa aka kira manajin darakta da sakatare legal advisor duk suna nan da ransu aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban 'yan sanda na kano kwamishinan 'yan sanda ba mu irin rake da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ƙa'ida ba a fara ta kan wannan ana kiransa mr ferguson a lokacin ƙarshe sakamakon da suka zo mana shi ne suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki nuhu kamar inda wannan malami yake ciki yanzu sai su kashe shi duk ba mu sani ba ta duk ko sai da ya gudu gwamna ya gudu sarakuna suka gudu malamai suka gudu a tare suka gudu sai ni abdulkarim ɗayyabu na tara mutane talakawa talak uwana ɗaruruwan mutane muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci ina zuwa na ba mutane dan kasi gudu na yi na yi da gwamna na yi na yi da sakataren gwamnati na yi na yi da sufika na lokacin duk ba samu haɗin kansu ba ya kasance duk a ƙarshen al'amari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya suka zo suka kafa kwamitin bincike aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki sannan aka so aka kawo sojoji suka taimaka mana aka murkushe shi sai bacin an murƙushe shi an kashe shi muka je gidan aka ga irin kayo mutane kamar ƙwallayen giginya da irin ƙayanka mutane duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun koli da alƙalin alƙalan Najeriya ma gaba ɗaya. To in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun ƙoli ya kasance duk masu laifi ne to wa zai kama mai laifi wa zai hukunta mai laifi. Za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya bakwai yau a duniya wato hajiya Maryam Mamman Nasir. Ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba ka ɗauki yaro daga ban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi a kan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.